Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu da sake saduwa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Jaruma. Wannan marubuciya fa Aliyu Umar ta rubuta muku shi wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda da sauri ta juya ta koma ganin yadda ƙanin nata ya nisan kiwo. Murmushi ta sake a ranta tana fatan Allah ya daidaita komai kuma ya kare su daga shirin dukkan abin da ya halitta. Dama hijab ɗinta za ta ɗauka don yi masu abbar rakiya dole sai dai ta fita a hakan. ya suke yi musu kamar za su aro baki tsabar farin ciki Zainab ce ta yi kwalkwal da ido tana kallon maman. don Allah idan Aisha ta wuce zan kira wayarta. Kar ki damu zuwa an jima kaɗan za ta warware Allah ya tsare ku ya sa a sauka lafiya. A haka suka yi sallama da juna cike da farin ciki lallai yau sun ga inda ake girmama mutane. An rabu kowa yana ganin mutuncin juna. Tun kafin su yi nisa mama ta saka kuka, Zainab na taya ta. Allah ya sani daurewa kawai take yi amma gaskiya Allah ne kawai ya san halin da zuciyar da take ciki. Dama shi ne mai bata kwarin gwiwa to tana kallo shi ma dauriya kawai yake yi. Tana jinsu suna koke-kokensu amma haka ya daure ya ɗauki hanya fatan shi su sauka lafiya. sai ya lallashi a bar hankali kwance. Dan kanshi ya sakar min baki dan tuni jikina ya saki. Na ma daina ƙoƙarin ƙwatar kaina daga gare shi. Shafa min baya yake a hankali murya ce a shaki ya ce ki haƙuri Aisha. Insha Allah ba za ki da na sanin amincewa da aure na ba. Allah ya yi miki albarka ya sassauta zuciyarki. Kwantar da ni ya gefen shi har lokacin yana ɗan jijjiga ni sai ka ce mai kwantar da bebi. A haka mama ta shigo ɗakin. Tuni na yi barci sai sauke ajiya zuciya nake yi. Ya fito shi dai da hannunta sai suka yi waje sai da ya wani lallaɓa. Ajiya zuciya ya sauke bayan ya zauna kan kujerar. Mama, na jima ban ga mutane masu karamci irin Abba ba wallahi. Ko ni ba zan iya abin da ya ba. Ki tsananta addu'a a gare ni mama. Allah ya sa in rayu da Aisha. Hakika za ku iya rasa ni idan na rasa ta ina jin ta duk bugawar numfashina. Mama, ina son ta irin wanda ban taɓa jin irin shi ba. Gashi ita kuma ba ta so na mama kullum sai ta min tsiwa. Ban san ko za ta iya zama da ni ba. Kamo wani ce tana kallon cikin idanun shi waɗanda suke alamshe kamar mai jin barci karka da han babana. Za ka rayu da Aisha insha Allahu. Za ku yi rayuwa mai tsayi da ita za ta so ka. Za ta kasance da kai har ma ta haifa maka kyawawan yara. Za mu tsananta addu'a Allah baya barci zai amsa mana. Kwantar da kanshi ya yi jikinta yana kuma na ta, mama Aisha ta cika rigima wallahi. Kar ka damu kanka za ta bari, kuma ma ai ka taɓa gaya min cewa kana son mace mai rigima ko ka fasa ne. Dariya ya saki yana ɓoye fuskar shi cikin jikinta. Inna lillahi. Kai dai an bani, an yi ƙaton banza wallahi. Mama kina kallo sai kuma na nike sai kuma na keke sai ka ce mai shan nono cewar an anti annati yayar shi. Dariya kawai suka kafin su haɗe nan ana ta hira kowanne fuska cike da farin ciki da walwala. Sabuwar rayuwa. Zan iya cewa daga yanzu ne rayuwar ta fara don kuwa yanzu ne za mu ji labarin ni jaruma. Bayan sallar isha'i gidan daga ni sai mama wacce ke ta bakin ƙoƙarinta na ganin na saki jikina na fara walwala amma ina Bini-bini na share hawaye, tsabar yadda kewar gida ke damuna. Ina sane da mayan kallon da dakta ke min shi yasa duk na kuma takura. Tashi ki je ki raka ta ɗakin ta dan Allah sai ta huta gaba ɗaya. Cewar Abba yana kallon mama. Kuma shigewa ne jikinta ina niyyar bada baki haka kawai nake ji. Na koma wata sakarya saboda tsabar kuka. A'a, subhanallahi menene abin kuka kuma? Ba za ki je can ɗin ba ne? Kai na ɗaga mishi ina share hawaye, kallon dakta suka wanda ya kasa ya tsare tun ɗazun jira kawai yake a ce ku shiga ciki. Ɓata fuska ya yi tare da kau da kai, tashi tsaye abban ya yana faɗin ni kam na yi nan, duk yau jikina bai huta ba Allah ya tashe mu lafiya. Kin ga Aisha, tashi mu je Iraka ki babu abin da babana zai yi miki. Idan ma wani abu kike tunani, kai kuma babu ruwanka da ita ka kwana a ɗakinka ita ma ta kwana nata. Ka dai ji ai, to mama. Sai da ta yi ta aiki lallaci sannan na miƙe bayan na gama harare-hararen dakta ɗin, sabida mayan kallon shi ko gajiya baya yi. Doguwar addu'a na yi kafin in shiga da kafar dama, kamar yadda mama ke ta jaddada min yayin da shi kuma yake ta bin mu a baya. Da kanta ta haɗa min ruwan wanka sai da ta gana shiga sannan ta fito ta ɗauko min kayan da zan sa. Sannan ta fita, bayan ta kore dakta ɗin tana ta nanata mishi kada ka takura ta, don Allah ka ga har yanzu ba ta sake da mu ba. Sosai ne wanka tare da gyara jikina nan da nan na ji gajiyar da nake ta fama da ita tana warwarewa. Shafa ne a nutse bayan na rufe ɗakin. Sai da na saka doguwar rigar barci mara nauyi sannan na jawo farantin da aka shiryo min kayan abinci. Ganin har kayan haɗin ti sai kawai na haɗa ɗan jin. Sai kawai na haɗa. Dan jin cikina nake yi a cike. Sai da ya gama cirin shirin har ya kwanta amma kuma ya ji san ba zai iya barci ba yau. Laptop ɗin shi ya ɗauko ya ci gaba da aiki har tsawon wani lokaci kafin ya shiga ya ɗauro alwala don ganin dare ya shiga sosai. Sosai ya duƙufa wajen gaya ma Allah kukan shi duk da cewa ya san shi ne ya jarabce shi da wannan musifar. Ƙarfe uku da kwata ya gama abin da yake kai tsaye na fiɗakinta don ya san ba zai iya wani barci ba in dai ba jin ta a jikin shi ya ba. A hankali ya buɗe ƙofar tare da haskawar shi kai tsaye ya wuce ƙurya. ya yi amfani da wayar shi har zuwa gado. Jiya zuciya shi na wani irin tsalle tsabar shauƙi. A hankali ya zare jallabiyar shi tare da rabawa gefen ta ya kwanta tare da zagayo hannun shi akan ruwan cikinta. Wata irin ƙarfafa ajiyar zuciya ya sauke tare da kuma danna kanshi. cikin jelolin kitsen da ke wasa a kan filin. Cikin barci na ji duk na takura amma da yake barcin ne ke kaina sai ban motsa ba. Sama sama ya yi dinga jin kiran sallah sai da ya tsam da tunanin shi sai ya ji ashe mata da sallar ake yi. A hankali ya warware Na niƙewar da ta yi mishi ya lallaɓa ya bar ɗakin a gurguje wanka gami da alwala. Sai da ya gabatar da sallah sannan ya nufi ɗakinta. Sallah mai sallah ta kenan, na ji shigowar shi ba tare da na kalle shi ba na ce ina kwanan. Lafiya lau, yanzu nake niyyar zuwa tashin ki ashe ma kin tashi ya kwanan bakunta. Alhamdulillah lafiya lau, masha Allah zan je in kwanta. Kallon shi ne kafin in ce kwanciya kuma, shi ma kallo na yake kafin ya ce imana ko akwai wata damuwa ne. Dan harare shi ne kafin in ce sosai ma kuwa. Nufin ka yanzu sai ka je ka kwanta babu wasu addu'ar neman kariyar Allah daga sharrin yinin yau shine zaka ce zuwa zaka kwanta ko har ka gama. Wani irin nutsuwa ya ji tana sako mishi amma a fuska bai nuna ba. To ni dai gaskiya na yi abin da na iya sauran kuma ai sai ki mana ko? Tashi ne tsaye ina kallon shi tab. Lallai kana da matsala. In dai haka ne mu je ka kwanta din. Tashi ya nufi ɗakin shi yayin da na bi shi a baya yana zuwa ya haye gada ni kuma na zauna gefen shi da ƙaramin Alƙur'ani a nuna. A bayyane na karanto suratul Baqara daga farko har ƙarshen ta sannan na rufe Alƙur'ani. Lokacin idanun shi a rufe duk tunani na barci yake yi. Ashe mu kawai yayi. Tafin kafar shi ta dama na tofa mishi suratul Nas, a tagun kuma na tofa mishi suratul Falaq. Tashi ne na fara gyara ɗakin duk da cewa babu wani datti cikin shi. A nutsa na kammala komai sannan na bar ɗakin. Ajiyar zuciya mai ƙarfi ya sauke kafin ya gyara kwanciyar shi. wani irin matsanancin farin ciki ke baibaye da ke baibaye da shi. Shigowar kira shi ya sa shi saurin danne ta kafin ya ɗauka yana Allah yana Allah wadare da arna. San ba su da tsari mai kyau. Hello, Daniel ya kake? Da shegiyar Hausa shi ya fara magana, lalle kana hutawa oga. Shi kenan sai na ji labari har amarya ta tare kuma bayan na ce ka gaya min zan shigo gari. Kamun time din ya haka? kar ka wani damuna don sai dai kar ka wani damuna san dai wani nauyin zaka dora ma kanka to babu komai abinda da kai mun ma a sauran na baya har yanzu ina godiya kuma ka san wannan karen gida na zauna tare da su mama shi yasa babu wanda ya san tarewar wa tsaye daga inda yake cike da takaici san bai so jin hakan ba dole ya canza hanya kafin komai ya kwaɓe mishi balle idan har yarinyar da aka kwatanta mishi ita ɗin ce Ok, sai na shigo na ga amarya, amma baka kyauta mun ka gaishe da su mama. Ajiye wuri yana sauke numfashi shi ya rasa wani kalar so Dr. Daniel ke mishi. Shi dai ya san ba wani kulawa yake ba shi ba amma shi dai yana like da shi duk da cewa yanzu shi aikin shi ya dawo Katsina. Shi kuma yana can Abuja. Tsaki ya je tare da gyara kwanciyar shi ya ci gaba da tunanin amaryar shi, kafin wanda daɗin barci ya yi gaba da shi. Ban wani koma barci ba don ba sabona ba ne barcin safe shi yasa na kammala gyaran ko ina na sa ƙamshi kafin na shiga wanka lokacin takwas na safe a gota. Shiri ne cikin riga da zani na atamfa tare da saka karamin hijab fuska ta babu kwalliya, amma hakan biya na bayyanar da kyau na ba. Sai tashin ƙamshi nake yi saboda turarukan da na amfani da su na kaya da na jiki. Cikin siririyar ta wadda ta kuma sanyaya saboda kukan da na sha kwana biyu, na yi sallama kaina a ƙasa. Ganin mama da abba zaune suna ta hirarsu da alama ba su da sauran damuwa. Murmushi ta saki ganin tafiya ta lafiya lau, ta yi tunanin ba zai iya bari na ba a yadda ta gan shi jiya. Dukawa ne har ƙasa na gaida su sannan na sami gefe na zauna, gidan shiru babu motsin yara. Yarinyar da maman ke riko tuni ta gudu wajen ‘yan uwanta dama diyar Anta Halima ce. To daga jarrabawa sai ta ki dawowa. Ina mai gidan naki ki Aisha ko bai tashi ba cewar Abba yana murmushi. A kunyace na kuma kau da kaina ina murmushi. Ban jima da zama ba sai ga dakta cikin shigar ƙananan kaya ya kyau sosai. Fuskar shi fes har wani sheƙi take yi ban taɓa mishi kallo irin nawa ba. Shirin ma idanun shi na kaina tuni ya manta da wanzuwar iyayen shi wajen. Zama ya yi tare da gaishe su ni kuma na gaishe shi ba tare da na kalle shi ba. Aisha nake yau ba za ka fito ba, saboda angwanci, cewar Abba yana dariya. A ɗan zaman da ne daga jiya zuwa yau, na lura abbansu na da matuƙar son wasa. Ya matsa fuska ya kafin ya ce kai Abba, a gabanta za ka sa ta raina na ai. Duk dariya suka yi kafin maman ta ce, tawa mata ku je ga abinci can ku karya. Ido na zaro, ganin ya matso na da sauri na miƙe don kar ma ya kama ni a gabansu, sai ka ce wata mara lafiya. Cin abincin ma ba wani sakin jiki ne ba saboda yadda yake bin ko ina na jikina da kallo. Ikon Allah shi kowane kalar mutum ne shi oho. shigowa wasu ‘yan mata cikin falon ya sa ni yanke tunanin da na faɗa sai da suka gaida su maman kafin su huto wajen da aka tanada don yin break ɗin. Da kallon mamaki na biyu su don babu wacce na sani cikin su gasar su hudu, kowace da tilin takardu ninta da alama daga nan makaranta za su wuce. Yaya ina kwana? Tare suka haɗa baki wajen gaida shi sai dai ga mamaki na sai na ga babu wacce ya kalla cikin su, balle ya amsa. Asali ma ya wani irin haɗe fuska wadda ni kai na sai da na ji kamar in tashi in bar wajen. Ci gaba da cin abincin shi kamar bai san suna wajen ba. Ni dai dama cikin su babu wacce ta yi min magana amma idanunsu na kaina. Kin ƙoshi ne ko na baki? Duk kallon shi muka yi kafin in ture ragowar na gaba na na miƙe. Shi ma miƙewa ya tare da zagayowa ya kama nuna muka bar wajen. Tsabar ɗaure fuskar da ya sa ni bin shi sai ka ce wata bindi. Ban sanya suka ƙare ba amma na yi mamakin wulaƙancin da ya musu. Ga su masu kyau da su, na san ‘yan uwan shi ne tun da gashi suna ce mai yaya. Sai da ya mai da kofar ya rufe sannan ya haɗe da jikin shi keɓe ƙauyar ina ci haka. Haka ake gaida miji dama? Ɗan turo baki ne kafin in ce mijin ya fati da ni babu wani miji a nan. Ciro ne daga cikin shi yana kallon fuskata. Aisha, da na yi niyyar barin ki zuwa wani lokaci amma gaskiya wannan maganar da kike yi ita za ta sa in gwada miki ni mijinki ne kin ji ko? Ƙoƙarin kwace jikina ne amma ya rike ni ƙam yana bin fuskata da kallo ni ko sai na rintse idanuna kam Dadi, ba zan iya hakuri ba wallahi. san yaya zai kashe ni. Yau da safe da na biya gidan baka kai yadda ya kuma kyau ba. Duk wannan tashin hankalin babu. Dan Allah ka aura min shi dadi. Sai da ya gama kallanta kafin ya ce Amira, baki da hankali wallahi. wai ke kina tunanin zan yarda ki Ahmad ne to idan ma kina wannan tunanin gara ki bari dan in dai ina cikin hayyaci na to ba zan aura miki Ahmad ba banda ma ke wawu ya ce meye abin so jikin shi idan kyau ne aike ma kina da shi in kuma kuri ne kina zaune Allah zai baki wanda ya fi shi tunda ke kyakkyawa ce kuma ma jiya basiri ke gaya mun cewa ummi diyar shi ita ma san Ahmad din take shi yasa ma ya maida ta Kano wajen kanwar mamarta to wallahi ni idan kika dame ni ƙauye zan kai ki wajen gwaggon Ladidi can ki ƙarata a wajenta. Kuka ta saka wiwi amma ya kau da shi haka kawai ne ma in je abin ya dawo kaina. Ai tun da har wannan abin ya kawo yanzu to ba zan yi da ke ma ki shiga jerin masu mutuwa ba. Wannan ma da yake murna da iyayen shi kina nan zaune za ki ji jini ya ɓalle mata ta rasu. Tashi na kenan daga barcin dolenta ya sa ni wai dole sai na yi barci kuma sai gashi na yi ɗin. ashe dama ina bukata an shi nan gulmamma ashe dama kina son barcin amma kika ki kwanciya sai da kika ji lafiyayyen jiki rike mama ke kiran ki tun ɗazu kin ji daɗin aure ko ko neman su baki ba kallo na bishi da shi bayan ya bar ɗakin Ni mamaki yake ban yadda yake saki min amma gaban mutane sai ka ce bai san wani abu wai shi walwala ba. Dan yau gidan yini ake yi baki shi kuma bai je ko ina ba. Hello mama na ina yini? Lafiya lau Aisha ina fatan komai lafiya ko? Cikin shagwaba na ce komai kalau mama amma kewar ku ta dame ni ɗazun har kuka na yi Allah. Ki kwantar da hankalin ki yau saura kwana shi da su Maryam su zo wajen ki. Ki faɗi duk abin da kike so zan yi ƙoƙarin sama miki kamin lokacin kin ji ko? To mama ina abba na? Gashi nan yana cin abinci ya ce zai kira ki anjima, amma sai kin daina wannan koke-koken tukunna. Kina amfani da ruwan ɗumi ko? A kunya na ce kai mama ni fa bai min komai ba. Dariya ta saki har ina jin sautin, Abba shi ma yana tiyata. Ajiye wayar ne, ni ma ina sakin murmushin. Cikin natsuwa na gama shirin barci, sai dai zuciyata ta tsananta bugawa a duk lokacin da na tuna kashedin da dakta ya mun na lallai yau ɗakin shi zan kwana. Zambalalen hijab na saka bayan na gama shafe jikina da turare. Jan ƙofar na kawai ne saboda barcin da nake ji. Yo dare ya yi sha ɗaya saura saboda kallon da na tsaya yi. A hankali na turo kofar ajiyar zuciya na sauke ganin ɗakin duhu na san dai ƙila ya barci. Ɓoyayyar ajiyar zuciya ya saki bai yi tunanin zan ƙi zuwa ba. Cikin ran shi yake nana ta kaɗan daga auren mace wadda ta san addini kuma take aiki da shi. Kuma lafewa yayi har sai da ya ji haurowar ta gadon. Cikin natsuwa na addu'a na shafa ma jikina shi kuma na tofa mishi daga nesan da nake dan ni fa ganin abin nake wani bambara kwai. Har yanzu wai ce kwance gado ɗaya da wani. Wannan ma mijin ya fati. Mutumin da kullum nake mitar ta zaɓe shi ta bar sauran masoyinta. Alhalin babu abin da zai gwada musu sai dai ko miskilanci. Zabura ne zan ruga jin hannun shi jikina sai ko ya jawo ni gaba ɗaya nake fakan shi. Ke dai ba ce wallahi. Ake ake zuwa gun miji? Ni fa kai, shiru na tare da yanke maganar da na yi niyyar faɗi. Kada in ja ma kaina ya tabbatar da maganar da ya yi ɗazun da safe. yau na haɗiye kafin in ce ka yi haƙuri. Dariya mai sauti ya saki kafin ya ce baby, kada dai a ce ya kin tsorata. Bakin naki ya mutu. Duk da cikin duniya amma sai da na yatsu na fuska. Allah ya kyauta. Ka ce min wani baby, sai ka ce ta ta yi, sai ka ce haihuwa ta kai. ta ya lalaba kafin in yi wani tunani ya haɗe bakunanmu. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da